أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهله حق قدره ومقداره العظيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu sauraro ta wannan tasha mai albarka, muna yi muku gaisuwa da fatan alkhairi. Kamar dai yadda aka saba mu muke kawo muku wa'innan wa'azuzzuka masu faɗakarwa da ilmantarwa da tunatarwa da sirrika na magani da addu'o'i wanda suke cikin Alkur'ani mai girma. In Allahu a yau dai ga mu ɗauke da wani sabon karatu na Malam Abba. Muna roƙon Allah da ya bamu iko mu amfani da abinda Malam zai faɗa a cikin wannan wa'azi. Je suka ta shiga Musulunci. kamar ran da aka yi yakin badar akwai wani kafiri burinsa yin ya ga Allah ya masa aika aika san yake a bayan annabi san yake san yake ya zo wa annabi ba daidai ba sai annabi yake jin motsi a bayansa kacar kacar haka motsi annabi yana waiwayawa ya gai mutum ya daga takobi ya kalle ya ce abin da kake nufi din ba zai yoyi ba ba zai yoyi ba ba zai mm. yi abin da kai ke nufin ba zai yi ba amma yace zo mm. sai annabi ya kira shi sai ya hannun hannunsa ya ɗora a kirjin haka sai ya ɗauke ya ce me kake ji ya ce da ya ce duk duniya ba wanda nake ki ya gaya annabi ya ce ka mm. amma yanzu da ka ɗaura hannun nan ka sauke ya ce wallahi da zan ga babana yana ƙinka sai na kashe shi annabi ya baya takobi ya ce to fice ka kashe kafirai mu gani shi kenan fa kurin ga mummunan niyyar da ya kawo shi ga yadda aka sarrafa shi to yi yasa irin wa'annan a alfarman annabi ne da Allah ya musulantar da su na wa quluban gulfa zuciya wanda an lullube ta da kwakwanya mm. wa zanan summa kura su kunnuwan da za kurmance da yawa a dalilin annabi sun shiga musulunci mm. fa mana bihi wa zarahu wa nasarahu man ja'ala Allahu lahu fi magnami sa'adati kisma fa mana bihi duk wa'annan suka zo suka yi imani da annabi mm. farkon wanda ya imani da a maza sai da na abubakar ne a mata khadijatul kubra eh, ita ce ta yi imani da annabi a yara sai da na ali ne ya imani da manzan Allah wa'azzaru da suka musulunta kuma ba irinmu ne suka zauna haka a sun taimaki addini e mu yanzu abin da yake mai da mutane baya kenan wai ka ce ni musulmi ne to kai musulmi ne wanne aiki kai wa musulunci su sun musulunta mm. musuluncin ake taimako taimakon addini mm. eh taimakon addini yau ga yanzu abin da shari'a ya nuna ba hi ne. ku duba dai ku gani malami in Allah ya bai ilimi ya taimaka musulunci sai yawan tsalle tsalle ya ce yau je Umar yau naje kaza to kuma da haka zaka je gaban Allah Allah ya baka ilimi ka sanar da wanda ba su sani ba idan Allah ya baka kuɗi kaga masu karamin karfi ka taimaka musu kai ma da naka ɓangaren mm. Allah ya mai da kai basara ke ka yi adalci kuma ka tsaya kan gaskiya ka taimaka masu ƙaramin ƙarfi wanda ya fi ƙarfin mutane ya fi ƙarfansa, haka ne to kowanne yanzu ba wannan layin ba ne sai wanda Allah ya hiriyar daidai suna nan ba su da yawa amma sahaban annabi in Allah ya musulantar da su musuluncin ake wa aiki za a ga ga an tsaya a jajirce a ga ya za a yi musulunci ya ci gaba mun ba ku labari ranar yakin gololo wani ba yahudiya da ya musulunta annabi da sahabai da an kwanta an gaji nan kwana hamsin aka yi ba mai shiga madina ba mai fita sai kibiya ake ta jefawa labarin yana nan suratul lahazabi to wannan ba yahude da ya musulunta ya zo sahabban annabi ba su sani ba ya zo gun sahabban annabi ya keta ya zo ya taba kafan annabi annabi sai ya tayi ya rasulullahi ya ce ni ba yahudi ne na musulunta mutane na ba su sani ba a mutanen ka ba su sani ba na musulunta ina so ne yawan musulunci aiki yaya zan yi annabi ya ce a ah, duk yadda za ka yi ka karya kafiran nan su koma in ka karya su kai wa musulunci aiki sai da ba yahudan nan yi sanadiyan da wannan kafirawa suka karye daga nan ma ya gama aikin musulunci to idan ka zama musulmi ba zama za ka yi ba ya za ka yi ka yi wa musulunci aiki kana neman qur'ani Allah ya baka ko to sai ka zo ka shimfida darasu wanda bai sani ba ya sani ba yawan jifa ba ka fara darasu ka ga wani ma ya fara yawa sai ka dinga jifansa ba ka so to ba ka so dan kai kai haka yi duniya ko wannan shine wai malami baka san ma me kake ba ka gama yi wanda bai sani ban ka zo ya zo ya sani duk har jin ka gaya kowa ba sai ɗanka kaɗai ba kowa ka nuna masa wanda Allah ya bayi ilimi in ya sani ya sanar da kowa yawa musulunci aiki wanda Allah ya mai da ba sarake in Allah ya mai da ba sarake ya tsaya ya jajirce ku zo ku shigo ga guri nan ku zo ga ya zo aiwa musulunci aiki to wannan shi ne kai musulmi abin da za ka ƙudiri a zuciyanka yaya zan yi ne wa musulunci aiki ba na gada ba karka ce na gada a aikinka in kai likita ne taimaki addininka idan ɗan kasuwa ne taimaki musulmi da musulunci idan allah ya ɗora ka aikin gwamnati ka yi wa musulunci ka yi wa addininka kiyi ka taimaki addininka to wannan haka ake so a musulunci kowa ya yi abin da zai iya daidai gwargwado kamar yadda sahaban annabi suka yi mm. wa nasarahu man ja'ala Allah lahu fi magnami sa'adati kisma nasarahu sun taimaki manzon Allah eh sun yi wa manzon Allah taimako amma mutum ya taimaki annabi ma kansa ya taimaka sayyidina abubakar gaba ɗaya dukiyansa wallahi sai da ya kare a dalilin annabi ya rasulullahi gahi in za a yaƙi ya rasulullahi gahi sai da ya zama komai hmm. khadijatul kubra duk dukiyanta sai da ta ba manzan Allah ya ƙare akan taimakon addini Annabi da farko yana amfani da dukiyan Khadija sai da ya ƙare ya komo yana amfani da dukiyan Abubakar ya ƙare ya fara amfani da dukiyan Sayyidina Usman ibn Afan ya buga ya buga da yake maƙudai ne da shi to sai da dai aka ci ƙarfin dukiyar tasa annabi ya fara amfani da dukiyan abdurrahman ibn auf eh hamshakin attajiri ne eh in annabi ya kalle su dadi yake ji yadda muke kallon annabi mu ji dadi la hawla wala quwwata eh suna kallon manzon Allah su burin su ayi maganan kuɗi kurin manzon Allah ya ce kai ya kamata za mu je gari kaza yaƙi sai Abdurrahman ya ce manzon Allah zai ci miliyan 100 yaƙin ce ko hamsin masa ya ce a kawo ɗari biyu mara ya rasu sai ka miliyan ɗari biyu a ajiya ce to kai muke jira kuɗi ya zo ya rasu kuma sun kawo kuɗin sai a ce fa albarkacinka ne kuma naka ne rige-rige ake yi eh rige-rigen ake yi hun kanu una fil Waye wa una na gaban warahaba wa kanu na na kashi idan annabi za a je wani yakin ya kalli sai da na usman ya zo ya gaida shi ya ce 'Yar rasulullahi akwai matsalan kuɗi ne in ya ce a ba matsalan kuɗi sai ya ce a ko ba ba ajiye shi ko da matsalar zai taso wayan nan yanzu a lahira ganin su ma ba zai zama aiki ba wai ba sai an ce ana da matsalan kuɗin ba kuɗin za a zo a ce kuɗi ya jira matsala ba matsala ya jira kuɗi ba in kana son wannan sai sai na usman wata rana da ya higa kasuwa ya ga doso na inabi kun san inabi ko a kano yana nan irin na ɗari biyar ɗin nan kai kaɗai sai ka ci inabi na dubu ma kaman kai ɗan ƙauyen nan Allah ba za a ƙohi ba sai dozo kenan abinda muke nufi da doso a yanzu irin wannan inabin aƙalla zai kai dubu hamsin ya ce kai wannan abu mai daɗi bari na saya wa annabi muhammadu buri na annabi ya ci inabin nan sai da na usman ya saya ya kawo ya ce ya rasulullahi ga inabi yana wani mutum ya ce ya rasulullahi ina so shi annabin an tambaya baya hana ba annabi ya dauki dosan inabin nan da hannu biyu ya ce gashi kai gidanka sai mutumin ya karba da zai tafi zai game da sai na usman ya ce kai inabin nan sayarwa za ka yi ko ci ya ce zan kai kasuwa na siyar zan kai na siyar ya ce to nawa za ka sayar ka faɗa maji ya abin da za a sayar sai ya linka ya saya ya ce to sayar min shi dai na farkon da ya bayar sai ya saya da ya saya kuma ya na biyu ya kai wa annabi muhammadu mutumin nan ya zagaya kuma ya ya ce ya rasulullah ina so annabi ya sake ɗauka ya bashi yana dawowa sa game da sai nasu mai ce za ka sayar ya ce zan sayar shi kenan sai annabi ya ce sai ya ce to nawa za ka sayar wannan kudin da aka linka ya ce da za ka na sayar ya ce to na ka sayar min da ya sayar sai da na mai ya kai wa annabi yana kai wa mutumin ya ce ya rasulullahi ina so sai na zama ya ce wai kai dan kasuwa ne <laughs> mutumin nan ko mabaraci ne to annabi mai haƙuri ne an kawo yafiya to haka suke wa annabi hidima da abin da ya shafi kuɗi sai da na usman sai ya share wa manzan allah hawaye ran da za a yi yakin tabuka annabi ya hau kan sirdi na raƙumi ya tsaya ya ce jama'a a yau allah yana neman gudunmawa jama'a allah yana neman taimako in yan surullaha in tan surkum yansurkum sabi ta ga dama ku Allah yana neman taimako sai da Usman da ya je gida ya dawo wani irin dinari an ce ya ɗauko dinari 400 kowane dinari ɗaya a yau ya kai dubu tamanin sai ka buga kwakuleta dubu tamanin sau ɗari dubu tamanin sau ɗari ma nawa ne sau ɗari dubu tamanin fa sau goma ne dubu ɗari takwas ah. to ga hinan dai kudin da zai kai miliyan kusan tamanin da ya kawo gaba wannan zinarin fa ya zubar wa annabi ya ce ya rasulullahi gahi an bai wa Allah kuma dan kai ya koma gida ya kawo wani kudin ya koma ya kawo wani annabi ya daga kai haka ya kalle shi ya ce usman kafin ka musulunta duk abin da kai wa musulunci baka cuci musulunci ba a yanzu kuma ba za ka cuci musulunci ba in mutum yi alkhairi ana cewa allah shi maka albarka annabi ya ce to albarkan ma an sayar maka shi an sayar maka malam da kuɗi kaga baka shiga aljanna ba ai kai asara da kuɗi malam ka kasa shiga aljanna kana da kuɗin haba malam ko dai baka da su ne tambaya nake ni anya akwai su kudin nan wai kudin da ake faɗa na cin gaina akwai su haba malam wani yana da biliyan ɗaya a ce baka yi ga aljanna ba ne rayuwarka eh? biliyan ɗaya zakansa miliyan ashirin da biyar dama asalin ka ɗan ƙauye ne kana da irin wannan garin namu ka komo garin mahaifanka inda ka zo ka zauna ka ce a zo a gaishe ni duk mutanen garin sun fi mutum dubu ne ka zo ka zauna kun gane ni ne dan wane babana a nan yake inda ka zo ka zauna ka kira 'yan garin ku ka gani ku zo miliyan ahirin da biyar fa zakan biliyan ɗaya ba wai kyauta ka basu ba zaka ne na Allah malam miliyan ashirin da biyar inda ka zo garin nan naku da a tara yan garin nan wane miya matsalanka ya ce ma ai ni wallahi mata ta ce ta haihu duk abin da zai tsara ma zai tsaya dubu sittin sai ka yi murmushi ka ce haba wane ai iyaye na da iyayenka sun yi zaman alkhairi eh, wannan ba ma kyauta na baka ba haƙƙi ne na Allah ga dubu ɗari Allah ne ya ce a baka ta yi ka tafi wannan ma ka kira ta yi ka tafi wannan ma ka kira miliyan ɗaya za ka ba mutum goma miliyan goma za ka ba mutum ɗari miliyan ɗari miliyan ashirin za ka ba mutum ɗari biyu mutum ɗari biyu da hamsin bana ka zo ka faranta musu rai a biliyan ɗaya kuma ya yau shekara ya zan da ka yi haka wannan kadai ba ka ba kowa kyauta ba sai ka yi ga aljanna ba wani kyauta aka nema ba haƙƙin Allah inda ka yi wannan sannan idan ka fidda zakan miliyan ashirin da biyar ɗauko miliyan ashirin da biyar da ka zo garin naku ka zo ka zauna a kira min wane matsalan ka ne abin da za mu shi ne kafin kaka babu ka je a lodo maka hatsi kamar tirela biyar ina wane zo kai gidanka zo kai gidanka zo kai gidanka tirela biyar ya faka ka sadakar baka san ma kayi ba kamar yankan farce aka maka wallahi wallahi idan ka zo garin an ganka za a ga kurin hawaye ne yake zuba a ce alaji Allah ya sa ka aljanna alaji Allah ya sa ka aljanna ga ana ma addu'a ta alkhairi kana higa da kwarjini da daraja ko kai ba dan sarauta bane in ka zo sai an ma fadanci kuma har sarkin garin eh shi ma so yake ka san shi da irin wannan kudin ka bari ka yi ga wuta Allah ya baka kudi fa mu kullun aljanna aka baka fa in kullum aljanna Allah ya baka me kake jira ka kyautata mutanenka da muski ne da marayu to amma dai ku sani sai ka je abuja ka sai fili nan miliyan ɗari kuma yanzu da karyewan dukiya ya zo ka ce za ka tsaya wani matsayi a sai da hin miliyan ashirin biyar kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba an saya an karya an fadi a duniya kuma ka a lahiran ma an fadi to Allah ya musu wannan su sai na Usman Allah shi musu albarka annabi ake sharewa hawaye ni abin da yake ban mamaki manzon Allah ka share masa hawaye Allah ya barka musulmi mumini idan ka share wa mutum ɗaya hawaye sai ka yi galijanna. aljanna kudin sun sa manzon Allah a gaba annabi yana yi dukiyan nan wallahi bai kare ba sai da annabi ya dauki yarsa ya ba sai da na ya ce ga yata ta zuwa annabi ya ce a ƙara mata wani ta zuwa annabi ya ce duk madina ka nema ya ce wallahi in ‘ya'yana za su kai dubu da sai na aura maka kayi wa musulunci aiki lokacin da annabi ya ɗau ‘yarsa ya bayar sai da na usman yana auren ‘yar manzan Allah annabi yana zaune ya ce da sahabai ina usman ka ce ta yi ba ango ba ne ka bayi ‘yarsa ‘yarka ayar ka yake aure yana nan yana zaman angwanci yau a gidansa a kama kujera amurya tana zaune yar manzan Allah shi kuma wanda yana aure yar annabi yana zaune a gefe sai annabi ya ce da sahabai kun je gidan kun gan shi kuwa ya ce rasu ai ai da muka je mu yanzu da muka je gidan ma wallahi wanda za mu kalla ma muka rasa annabi ya ce wani zon aike ka gidan da ka je ka gani mun usman annabi ya aike mai aiken da ya je ce kai ya rasulullahi wani yayin na kalli angon wani yayin na kalli amaryar annabi yana zaune hankali bai kwanta ba ya ce anya ba za mu je gidan ba kuwa mu ma mu je kallo muhammadin rasulullahi ya ce mu je gidan annabi yana miƙewa sai ga sahaban sai da na rasulullahi duk wanda ka sani sai da ya miƙe annabi ya fice gaba annabi yana tafiya inda ka san farin wata haka fuskan fuskarsa yake manzan Allah yana takawa ɗaya bayan ɗaya sahabbai ta yi suka raka shi sai da na usman da amaryarsa aka yi sallama aka ce ya aka ce manzan Allah ne ya zo aka ce ai muhammadin rasulullahi aka ce yana sallama manzan Allah yana sallama sai da na usman ya ta ya miƙe irin manzan Allah ta miƙe daga nan annabi ya sallama suka yi goda annabi ya je bai samu ta zama ba annabi ya kalli na usman ya kalli yarsa suna tsaye ya kalle ta ya ce ke wa Allah godiya mijinki ya yi kama da kakanki annabi ibrahima mijin naki kaman annabi ibrahim yake ke babanki muhammadin rasulullahi ya ce ni ne babanki mijinki ya kama da kakanki ya ce to salamu alaikum mun koma da kallon kallonka muka zo yi wa'annan yanzu da allah da annabi a lahira idan abin gansu ne ina za ka same su amma wai a duniyar musulunci yau a ce wa'annan suna da laifi ka yarda to yi kenan an ɗiga maka guba duk abin da za ka yi Allah ba zai kalla ba duk abin da za ka yi Allah ba zai kalla ba daga zaren kin wa'annan ya yi ga zuciyanka to zuciyarka dai guba ta da su in ko ba guba ba ne to an ɗiga maka kyansa a ciwonka in mikin naka akwai kyansa abin da ya sa na ce kensa in ka tuba ma dai sai an yanke kafa shi kensa ya kama ka kaga kafan ka kake so ko to zaman lafiya a yanki inda rabon ka ka rayu ko ka tuba da kyar duk da ma'alla ne yake karban tuban saboda zuciyar an ɗinsa mata wani abu idan ko ba a yanke ma kafar ba ka ce kana son kafan to za ka rasa ranka za ka zan ga hankali kensa tafiya zai yi kensa daga ya fice kafa ya zo ciki hi kenan sai mutuwa to duk wanda aka jeba masa kin wa'annan wanda suka zauna da annabi to kamar kensa ce eh inna lillahi za a ce wa inna ilaihi raji'una to mi wa Allah godiya wayannan bayan Allah mu so su dan Allah sun yi musulunci aiki to mu je gaba kaɗa na'am man jalallahu lahu fi magnami sa'adati gisma duk wanda Allah ya sa masa wato Allah ya yi mai arziki tun daga fil azal to zai je yana son nan, shi arzikin daga Allah ne in Allah ya yi niyya ya halice ka dan aljanna to dai aiki na aljanna bai baka wahala ku kula da tsarin idan Allah ya mutum dan wuta shi sabon Allah ya fi sauki zai ji in bai zub da jini ba ma bai jin daɗi don wuta aka yi shi wanda aka yi don aljanna kuma in bai aikin daɗin ba in yace ba zai yi ba ma wallahi sai ya yi. ranan gini ranan zane to Allah kai mana arziki ya zama don hakan aka yi mu mm. wa kazzaba bihi wa sadafa an ayatihi man kataba Allah alaihi shaqa'a hatma Allah madaukakin sarki yace haka nan kuma wa sadafa an ayatihi Jalibi ma'anar wa zaba bihi wanda suka kare abin abinda annabi ya zo da yi mm. Wasu dafa na ya ce suka bijire ga kin ba da gaskiya da ayoyinsa mm. wanda Allah ya rubuta ne tun fil azal ba su da rabo a lahira mm. hataman kuma haka Allah ya hukunta ya kiginta irin su Abu Jahil suna zaune da annabi kullum suna ganin annabi amma ganin raini ya za haka nan har aka je lahira ba a zurta ba yanzu yau ka ga annabi a mafarki gani na girmamawa da imani za ka yi ga amma su ba mafarki ba ido da ido kuma za su yi ga wuta wannan tabewa ya kai ka ga annabi ido da ido kuma dan wuta ne me dalili a ganin akwai raini a ganin akwai raini to ya arziki na Allah ne saboda haka Allah ya yi hirye kama kai wa Allah godiya ba wayo wanda kuma ka kalle shi bai shirya ba kama sa addu'a ta alkhairi shi ma haka Allah ya so da yi iya abin da za a faɗa kenan wa man kana fi hadhihi ame fa huwa fil akhirati ame wa adallu sabila hmm. sallallahu alaihi wa sallama salatan tanmu wa tunma wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima hmm. amma ba'du أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين. So, bayan wannan wannan gabatarwa ne malam yi. Hmm. ya ce za a yi ga bayani akan janabin wannan annabi namu sai da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce lahu kalbi ya ce abinda za mu faɗa Allah ya haska ka na. Hmm. wa kalbaka da ƙirjinka saboda ba don wani abu bai wannan addu'a almajiri ne ya tambaya ya ce don Allah a gaya mana wani abu daga tarihin wannan annabi namu to yi tarihin annabi sai kirjinka ya yi haske idan Allah bai haska ka kirjin mutum ba in ana faɗan darajar annabi sai ka dinga kumbura sai ka dinga kumbura ilimi bai fa'ida ba sau diwa za a ga mutane an wayi gari wai annabin kake bi hadisansa kake karanta wai ka haɗa shi da wani mutum kuma ka duba ka gani duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da irin wannan in ka ce wa annabi salati sai ransa ya ɓaci mutum yi kare za ga yana kumbura zuciya ce ba ba haske in ba haka ba aka ce ayi wa annabi salati jama'a in dai da imani ai kyautuwa ya kaji daɗi sai ga an ya sallah a masallaci guda ka ce salata annabi goma kuma sai ta ya fice wani mahararan ka zai a yi sallan a gaida annaban ba a so to zuciya ce bata gyaru ba Allah bai yarda ba ka zo sallan kana ashhadu an lahi ilaha A shahadu an na muhammadin rasulullah kuma ce a gaishe shi kuma ka ce ba ka so in za a ba da sadaka sai a ce ah, a ba da sadaka dan Allah ba dan annabi ba to in za ka ba da sadaka dan Allah daya ibada kake wa Allah ko to a ibadan akwai bautan annabi yayi a ibadan akwai sunan annabi in za ka yi kiran sallah in baka ce ashhadu anna muhammadin rasulullah Allah baya so in za ka tada iqama in baka ce a ashhadu annan muhammadin rasulullah ba Allah baya so haka ne hmm. sannan kuma idan kana sallar ka zauna tahiya in ba tahiya akwai sallar sai ka ce a tulilla A ɗayi ba ta salawa tulilla assalamu alaika sai ka gaida annabi Allah ya ce ni za a bautawa amma bautan nawa a gaida annabi Muhammadu? ta kuma jama'a bayan ka gama sallah in ba batan basira ba an ce ka gaida annabi kuma za ka ga laifi ka auna wancan dai da wannan ba ma ilimi ba hankali a hankali ma auna wannan da wancan to za mu yi ma dalla dalla in ka ce kar a gaida annabi to wa kake so a gayar ai tambaya ce ta hankali wa kake so wa kake so a gayar in ka auna dai dole za ka ga annabin ya kamata to saboda haka a zuciyarka duk lokacin da ake ba da tarihin annabi wallahi ka ji zuciyanka yana kaikayi kai kai wa zuciyanka fada zuciyar taka ba ta kaunanka amma na faɗan maganan annabi zuciyanka yana daɗi wallahi kai mumini ne Eh duk wanda ana faɗan tarihin annabi zuciyarsa yana kaikayi to sai an kama ma labarin bbc zaka ji daɗi labarin da wani ne ya faɗa bai da asali ba gaskiya tukuna maganan manzon allah ka ji zuciyarka ba ta daɗi maganar da muke gaya ma kai ma kanka zuciyar ta hakan ake gaya ma ba ta ƙaunar wallahi ai akwai abin da hankali zai nuna maka ba sallah kake ba tambayar da za a yi wa ya kawo ma sallah in kana da magana to in ba za ka faɗi magana ba sai mace ko kai ka kawo